ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki tsira da amincin Allah ta tabbata da fiyayyen halitta mu, mu, jagoran mu, mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin kekansa. da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah mulkin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya ƙara ba mu iko haɗuwa a wannan masallaci namu mai albarka na markas ikra a nan kwanar dawakin jariya road wanda muke gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan yau shine tafsirinmu na biyar biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu 2026 miladiya idan ban manta ba muna cikin suratul ma'ida ko muna ƙarshen suratul ma'ida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 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما يقتدي به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نعم أجيا mun tsaya a inda ubangiji maɗaukacin sarki yake magana da annabi isa wanda yake zayyana mashi ni'imomi da tagomashin da ya mashi to yau kuma za mu tashi a gabar da ubangiji maɗaukacin sarki yake tattaunawa da annabi isa alaihi salatu wassalam shine allah ya ce wa id qala allah ya isa ya isa bin maryam katina ya manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da allah madaukakin sarki ya yi wa annabi isa ɗanna na maryama magana ya ce da shi a an taƙunta linnasi shin kai ne ka ce wa mutane a attakhiduni wa ummi ila haini min dunillah ku riƙe ni ni da mahaifiyata koma bayan Allah abun bauta ƙala sai annabi isa ya ce subhana sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji ma ya kuni bi an aqula ma laysa li bi haqqin bai dacewa a gare ni in faɗe abin da bai cancanta ko in faɗe shi ba in kuntu kuntuku in har ma na kasance na faɗa faɗar alinta hakika ubangiji maɗaukakin sarki ka riga ka sani ta alamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake cikin raina wa wala a'lamu ma fi nafsika ni ko ban san duk abin da ya shafe ka ba duk abin da yake da gantaka da kai na gaibin ka ban sani ba innaka anta allamul ghuyub lalle kai kai ne masanin gaibi duk abin da yake ya ma kuntu lahum ba abin da nace da su illa ma amartani bihi fa sai abin nan dai da ka umarce ni da shi shine an ibudullaha cewa ku bautata wa Allah rabbi wa rabbakum ubangiji na kuma ubangiji wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance ina mai shaida a kansu ina mai kula da su da sanin halin da suke ciki yayin da nake cikin su ina raye ina tare da su falamma tawaffaitani yayin da ka ɗauki raina kunta antar a laifin? kai ne ka kasance mai kula a kansu wa anta ala kulli shay'in shafi, kuma lalle kai ga dukkan komai mai kula ne mai shaidawa ne in tu'azzibuhum in ka azabtar da su fa innahum ibadu sun tantanta domin bayan ka ne wa in ta lahum idan har ka gafarta musu ka ji kansu fa innaka antal azizul hakim lallai kai mabuwayi ne mai hikima a nan kamar yadda na faɗa ubangiji maɗaukacin sarki yana magana da bawansa annabi annabi isa ɗan na maryam alaihi salam to yaushe wannan magana malamai suka kasu so biyu wasu ka ce a duniya ne wasu ka ce a lahira ne yasa ibnu kasir yace qa'ilan lahu yawm al-qiyamah Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi Isa wannan maganar ranar tashin alkiyama a gaban duk wanda suka riƙe mahaifiyarsa da shi a matsayin alloli guda biyu koma bayan Allah wanda suka yi tiriniki Allah Allah ne annabi Isa Allah ne sannan mahaifiyarsa Allah ne a gaban su ubangiji madaukakin sarki ranar tashin alkiyama ya tsara ya tara wayanda suka ce haka sun kafa dalili da faɗan ubangiji maɗaukakin sarki a ayoyin gaba da yace haza yawmu yanfa usadiquna sadiqina sidquhum yace wannan rana ce da masu gaskiya gaskiyar su za ta amfane kaga ranar tashin alkiyama kenan wanda kuma suka ce a duniya ne domin sun ce sun kafa dalili da cewa ai Allah haka ce iz qala Allah ya isa bana maryam qala fi'il madi ne ka tuna yayin da Allah ya faɗa to amma a siga alqur'ani idan muka bibiya da yawa Allah madaukakin sarki yana amfani da fi'ilul madi amma yana nuna fi'ilul mubari Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl ya ce ata amrullahi fala tasta'jiluhu al'amarin ubangiji ya zo na tashin alkiyama kada ku gaggauta shi ya zo ya ce ata fi'ilul madi kiyama ta tashi yanzu kaga muna nan bata tashi ba har yanzu to ashe kenan shi yasa malaman da suka ce wannan shafin Allah yana faɗa mana ne abinda zai faru ranar tashin alkiyama to samun sanin yaƙini da tabbacin lallai abin zai faru yasa Allah madaukakin sarki yake magana shi da sigatul madi fi'ilin madi ya ma faru ya gama alhali kuma a nan gaba zai faru saboda wannan confidence da Allah yake da shi cewa ubangiji madaukakin sarki daman shine mai tabbatar da abu ni ne yanzu da ba ni ne zan tabbatar abu ba in zan yi abu nan gaba ba zan ce na riga na yi na gama domin ban san me gaban za ta faru ba kuma Allah ya san abin da gaban za ta faru da gaban gaba ma ya san me za a yi yasa sai ce wa ilka allahu ya saba na maryam ka tuna yayin da ya ce wa isa dan maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah wannan tsoratarwa ne da tozartar da kiristoci wanda suke cewa inna allaha salisu salasa mun karanta a baya Allah ce la karkafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin ila ilahun wahid hakika sun kafirta waɗanda suke cewa Allah ɗayan cikon uku Allah Allah ne annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ne na na Maryama mahaifiyarsa Allah ne to wannan tozarci gare su yayin da Allah barkatun sarki zai tambayi Isa alaihi salatu wassalam a su annabi Isa kuma ya kubutar da kansa ya kubutar da kansa ya ce subhanak sarki ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata a gare ka da a jingina ma da cewa kana da ɗa ko kana da mata ko kana da wani abun bauta koma bayan kai wannan Allah madaukakin sarki ne sarki ya tabbata a gare ka da a gina ma wannan wannan bai dace da izzaka da kudirarka da ikonka ba ma ya kunu ni an akula ma laysa li haqqun bai dacewa a gare ni bai cancanta a gare ni in faɗi wani abu wanda bai dace in faɗa ba musamman irin wannan mummunan abu na yi ma Allah kishiya wannan ba sifa dace ba ba haƙƙina ne ba haƙƙina ne ba ba ɗabi'a ta ce ba ban cancanta in faɗi wannan ba domin babu wani a cikin halitta ɗaya na mala'iku makusantanka ko annabawa makusantanka wanda ya cancanta ya tsaya a matsayin abin bauta dukkan bayi ga baki su bayan ka ne kai kake juya al'amuransu kai ka halitte su kai kake tafiyar da su ga baki ɗaya fakirai ne gajiyayyu zuwa gare ka annabi isa alaihi salatu wassalam ya tabbatar wa da siffa ga ubangiji madaukakin sarki madaukakiya shine yace subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaqqi in kuntu qultuhu faqad alimta kaga wannan taufiki ne ubangiji madaukakin sarki yawa annabi isa da amsa irin waɗannan amsoshi wanda suke cike da cikakken ladabi wajen ba ubangiji madaukakin sarki amsa wanda ya riga ya kubutar da kai amma annabi isa ya ci gaba da bayani ya ce in kuntu kultu faqad alimta ya Allah duk ma abin da zan faɗa na kare kaina na cewa ban dace in faɗa ba ban faɗa ba ba ni na sa su ba in ma na faɗa ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sani domin ba abin da yake koyuwa a gare ka babu wanda zai faɗi wani abu ko ya yi nufin wani abu a ransa ko ya kudurce a zuciyarsa ba sai Allah madaukakin sarki ka sani ballantana ma in ya furta da haka duk abin da in na faɗa ma abin da suke cewa to Allah ka sani alamu ma fi nafsi Allah madaukakin sarki ka san abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi duk abin da ya shafe ka ubangiji madaukakin sarki ni ban sani ba ban faɗi wani abu ba wanda yake kama da wannan kuma in ma na faɗa ɗin ka sani ballantana ban faɗa ba duk abin da suka faɗa ɗin nan ƙirƙira Allah yana faɗa cewa annabi Isa yana faɗa Allah ƙirƙira suka yi suka faɗa innaka anta allamul kuma kai ne masanin gaibi ma kuntu lahum illa ma amartani sannan annabi Isa ya bayyana ƙarara abinda aka umarce shi ya faɗa banu Isra'ila cewa ban faɗa musu ba face abinda ka umarce ni da shi cewa ni bawa ne mabiyi ne ga al'amarinka ba ni da wani juzu'i ko wani bangare na ilahiyya abin nan da na isar musu kuwa shine kamar abin da ka isar da ni cewa in isar an ibudullah rabbi wa rabbakum ai ba abin da na kira su face su bautata ma Allah kuma shine ubangiji na kuma shine ubangijinsu wannan shine abin da na san na faɗa annabi isa yana ci gaba da kubutar da kansa domin yanzu a gaban ubangiji madaukakin sarki yake a gaban allah yake kuma a gaban dukkan halittu ga annabawa ga baki ɗaya ga bayi ga baki ɗaya kowa da kowa ga shi annabi isa yana wannan magana a gaban allah don kasancewa ranar tashin alkiyama ba fa rana ce ta wasa ba ba rana ce ta abubuwa ba ba rana ce ta wasa ba ranar tashin alkiyama rana ce wadda hatta annabawan Allah da mursalai suke so su kubutar da kansu suke so su bayyanar da cewa su ba su aikata wani abu ba na laifi ko na kuskure nabi isa ya ci gaba da cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dun ai kuntu ashhadu ala a'malihim na kasance ina shaida ayyukan da suke yi ina kuntu baina abu harihim lokacin da azhurihim lokacin da nake tsakankanin su da abin da zan faɗa da abin da zan yi bayani lokacin da nake kusa da su ne nake tare da su ina raye nake faɗan waɗannan ababen lokacin da nake faɗan dukkan waɗannan ababen lokacin ina tare da su amma falamma tawaffaitani amma yayin da na koma ga ubangiji madaukakin sarki ka ɗauki raina an tarrakai ba alaihim Allah madaukakin sarki kai ne mai kula da su kai ne mai tsinkaye dangane da abin da suka ɓoye da abin da suka aikata na fili da na bayyana wa anta ala kulli shay'in shahid iliminka da jinka da ganinka ya zagaye komai kuma babu wani abu da yake koyuwa a gare ka kai ne kake ji duk abin da abu mutane suka faɗa ko suka aikata mai ilimi ne kai da bai da iyaka da haka kana shaidawa duk abin da mutum ya yi na alkhairi ko na shar imamu abu dawud tsayalisi ya fitar hadisi daga abdullahi dan abbas wanda manzala sallallahu alaihi wa sallam yace abdullahi dan abbas yace kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi mau'ida wani lokaci manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi yanayi mana wahayi fa qala ya ayyuhan nas sai sai ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah azza wa jalla lalle ku za a tashe ku izuwa ga ubangiji madaukakin sarki ranar tashin alkiyama ku fata ga baki ɗayan ku marasa takalma uratan tsirara gurlan ga baki ɗayan ku ba ku da kaciya kowa da luba haka za a tashe ku Allah ya ce karanta kama ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina Allah ya ce kamar yanda muka fara halittar ku haka za mu dawo da ku wannan alkawari ne muka dora ma kanmu inji Allah dukanmu kowane mutum duk girmanka jijji da kanka ne haka aka haife ka babu takalmi tsirara da luɓa haka aka haife ka to kuma haka za ka tashi ranar tashin alkiyama kama bada ana awwala halƙin kamar yadda muka halitta ku ga farko duhu haka za mu dawo da shi halittar nan taku manzala sai ce wa inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyamati ibrahim farkon a cikin bayi wanda za a fara sama tufafi shine annabi ibrahim shi ne farko da za a fara sa tufafi abul anbiya ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara wa innahu yujabu bi rijalin min ummati za a zo da wasu mutane daga cikin al'umma fa yu'khadhu bihim zata shimal in an zo sai in ga an yi hagu da su ma'ana za a yi wanda wuta da su fa aqulu ashabi sai ce wa'annan fa sahabbaina ne mutane na ne sun yi imani ga alamar sallah a jikinsu fa yuqal fi ati innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka farar ba bayan ka sun aikata bid'a sun aikata abubuwa to lokacin da aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wa'annan sun kirkiri wani abu sun ce addini ne wanda ba shi kazo da shi ba naka ba sa tare da kai fa aqulu kama falon al-abdu salih manzala sallallahu alaihi wa sallam sai yace sai in fada kamar yadda bawa nagartaccen bawa annabi Isa ya fada sai yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu na kasance mai shaida da kula a gare lokacin ina cikin su falamma tawaffaitani yayin da ka ɗauki raina kunta antar raqiba alaihim kai ne mai kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid lalle kai mai shaida ne akan dukkan komai in tu'azibuhum in ka azabtar da su ya Allah ikon ka ne izzar ka ne fa innahum ibadu da mun bayin ka ne kai ka halitte su wa in shaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah idan ka musu gafara to ba ka musu gafara bane dan rauni dan gazawa dan ba za ka iya ba innaka antal azizu kai mabuwayi ne hakim kuma mai hikima wanda kake ajiye abu a inda ya dace wato ba gazawa ka bace ba za ka sa ka yi musu gafara mabuwayi ne kai mai hikima ne kai fayuqal sai a ce inna haula lam yazalu murtaddina ala aqabihim منذ فارقتهم سواء البخاري عند هذه الآية ce waɗannan ba su gushe ba suna ridda suna barin addini tun lokacin da ka bar duniya qawluhu Allah madaukakin sarki anan yace in tu'azzibhum fa innahu ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan magana tana kunshe ne tana dauke da mayar da dukkan wata mashi'a ga Allah madaukakin sarki wato duk da mutum ya kai da duk abin da ya kai matukar bai mutu yana munafunci ba ko kafirci tsantsa to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yana ta hatar mashi'a shi yasa aka ce idan mutum yana aikata sabo to wannan bai ba da dama in ya mutu kawai ka kalla ka ce dan wutar shi a aqida ahli sunna jama'a idan mutum yana aikata sabo manya manyan laifuffuka irin su cin riba ƙarya annanimanci zina luwaɗi sata duk irin waɗannan yana aiki amma ko baya shirka to wannan ana ce mishi yana ƙarƙashin mashi'a in Allah ya ga dama ya azabtar da shi a kan laifin da ya yi in kuma ya so ya gafarta mishi domin ubangiji madaukakin sarki mai aikata abin da ya so ne ba a tambaye shi abin da ya aikata shi yake tambayar ne aka aikata kuma wannan yana kunshe da cewa annabi isa alaihi salatu wassalam ya barranta da duk abin da kiristoci suke faɗa wanda suka sanya shi kishiyar Allah madaukakin sarki suka sanya ma Allah mata suka sanya ma Allah ɗa wanda wannan ya munana daga maganganunsu kuma annabi isa ya yi bara'a da su da duk wani kirista wanda yake ganin annabi isa ɗan Allah ne ko maryam matar Allah ne ko maryam Allah ne ko Allah annabi isa Allah ne da Allah shi ma Allah ne dukkan su wa'annan alloli ne guda uku to wannan annabi isa ya barranta da shi ko ba da ya samu shi yasa sau da yawa saboda shi kansa bible din da aka jirgita shi in ka koma bible na asali za ka ga babu inda annabi isa ya ce dan Allah ne daman shi bible din gabaki daya ba za ka samu sama da kashi 30 ko 40 shine maganganun annabi isa saura duk maganganun wa'yansu ne suka ce sun roito. shi yasa da yawa za ka karerayi ne aka yi a ciki shi yasa ko da in ka samu asalin wanda ya fi daɗewa na bible za ka ga duk abin da alkur'ani yake tabbatarwa na annabi isa a cikin bible din ya ce ni ba allah ba ne ba ni allah ya turo ni a maganganunsa ni na so dan wa Allah bauta ina kira a bautata ma Allah abinda zaka ga bible yana ta kira kenan babu inda a bible Allah annabi Isa ya kira kansa cewa shi Allah ne ko shi abin bauta ne yasa so da yawa kiristoci jahilcin su shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira su wala zalina fatatu to da da yawa da cikin kiristanci ba a tsayawa a yadda ake yin addinin a karanta shi an bible ne fasto ke rike wasu abubuwa duk za ka gan ka shiga cocinansu duk gashi na muna ganin a talabijin ana nunuwa za ka ga wani abu ne na asifa wani abu ne na wa'azuzzuka wani abu ne na bayanan fasto din ba wai bible din za ka gan su duk da bible din a hannu an tafi coci amma ba wai ɗauka ake daga farko zuwa ƙarshe yadda musulmi suke na ƙur'ani ɗin nan tiryan ana karanta kowa ya gane a'a dakon bible ɗin kawai ake yanzu ku ai ka ga mu musulmi kamar yadda nake cewa gashi mun ajiye alƙur'ani kusan a cikin ramadan ɗin nan sai ka samu majalisin alƙur'ani a duniya ya fi miliyan goma ƙasa daban-daban duk ana daga bakara ake faruwa siryan-siryan aya aya aya a jenasi to mu abin da muke so a coci na dan Allah duk masu zuwa coci su buɗe bible su a rinka bi siryan-siryan, tun daga farko ana musu sharhi ya zuwa ƙarshe ba kawai in aka je in aka je coci ba da bible duk kuna gani haka kawai ake ana rike shi sai kawai a saki kiɗa a yi tarawa a yi ta cashewa a yi ta gani ana haka ana haka shikenan sai fasto ya zo ya surutinsa ya yi harbowarsa ya yi maganarsa shikenan sai a tashi a tafi ba a buɗe aka karanta tiryan tiryan ba ƙur'ani za mu samu mahaddatanta wanda duk wani ayar da ka dawo sun sani za su yi bayaninsa amma sai ka tara kirista dubu ka fita nan go aya ɗaya ta bible bai iya kawo ma yanzu aka ka fita ka yi kaze shi ka je wajen kiristoci ka rika duk wani kirista ka kira shi ka ce assalamu alaikum wani wani ta kirista ne ka ce eh dala jawo mana aya ɗaya ta bible za ka sha mamaki kai ka haɗu da kirista ɗari bai iya aya ɗaya ta bible bai jawo ta a turancen ta amma ka shiga cikin kasuwa musulmi ka ce mana jawo aya ɗaya ta ƙur'ani ka gani ba wani musulmi da bai haddace fatiha ba duk lalacewa musulmi dai ya iya alantar kai ba zuwa ƙasa in ka ko bai iya alantar kai ba zuwa ƙasa to so ka ɗan mu ritaya ba daga musulunci don ba ka iya alantar kai ba zuwa ƙasa ba ya kamata a ma ritaya ka koma amma su ne yan kaɗan jahilai amma muku zamun musulmi yan tasha na ga wani wanda yake bayani a turai mashin. a irin mutanen nan da suke tsayawa suke karuwanci mata a su yake wa interview cewa ne ne ya ce musulmi ne musulmi ce ya ce jawo ayar qur'ani wacce kai kaza ta ce na iya suratul ahad na iya suratul likila ta quraishi na iya kaza yake jawo musulmai fa ki waɗanda suke ma ƴan iskan musulmin za ka ga tsakiya ya je wajen ya tafi ya bar duk wannan yan iska ɗin ya je wajen kiristoci masu kantuna da sauran kawun aya daya ta qur'ani ta kai ta bible ta gagara to shi yasa muke kirin kiristoci cewa da Allah a sa bible a karanta shi yadda muke karanta alqur'ani ayi yi sharhi wa za a musulunta dan a bible din sai an samu sallah irin tamu ba irin tasu ba a bible sai an samu alwala wadda ba ka yi a bible sai an samu tsarki sai an samu azumin nan a bible sai an samu sujjada da ruku'u da komai duk sai an samu a bible a ɗauko a karanta me yasa da yawa daga cikin wanda suke da ilimin bible ɗin musulmi in su kira manya-manyan fastocin ma ba ta da a yi mukabala da haka addini ne da aka gina shi akan jahilci addini ne da aka gina shi akan karerai wanda annabi isa ma alaihi salatu wa salam, ya kubuta daga maganganun su sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير نعم وبنجي ماذا كتير سيدي يتي قال الله الله ملك كتير سيدي هذا يوم وان رانا تباشر القيامه yabba usadiqi na sudukuhum masu gaskiya za su amfana da gaskiyarsu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar na gare su wasu irin gonakai wanda koramu suke gudana a karkashin su khalidina fiha abada za su dawwama a cikin su har abada radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da su. ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma lillahi mulku samawati wal ard ga Allah mulkin dukkan samai da ƙasa yake wa ma da abin da yake tsakankani wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ubangiji madaukakin sarki mai iko ne akan kowa Allah madaukakin sarki anan yana mana bayanin halin bayin sa ranar tashin alkiyama ko Allah madaukakin sarki yana wa annabi Isa yana ba shi amsa dan Maryam dan na Maryam bayanin yadda halin bayi suke ranar tashin alkiyama wayanda za su rabauta da wayanda za su halaka da shaqiyai marasa rabu da kuma sa'idai marabauta ranar tashin alkiyama dangane da Allah madaukakin sarki yana faɗawa tunda annabi Isa ya barranta daga nasa kiristoci makaryata wanda suke cewa Allah ɗayan uku ne wanda suke wa Allah da manzansa karya kuma ya mai da mashi'arsa zuwa annabi Isa ya mai da amsar a wajen ubangiji maɗaukacin sarki cewa dukkan suna ƙarƙashin mashi'a ta sa tunda annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce in tu'azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim antal azizul hakim ya riga ya faɗa cewa in ka gafarta musu ko ka abin su ya mai da al'amarin zuwa mashi'a ga Allah to Allah madaukakin sarki sai ba shi labarin kuma to ya ranar take a wajen ne sai Allah ya ce haza yawmu yanfa'u sadiqina suduquhum wannan ranar ta tashin alkiyama duk wani mai gaskiya shine zai amfana da gaskiyar da ya a duniya da haq ya ruwato daga ibn abbas cewa yawmu yanfa'ul muwahhidina tauhidu ranar da masu kadaita Allah za su amfanu da tauhidu na kadaita Allah waɗanda suke masu gaskiya suka tsaya akan gaskiya suka tsaya akan tauhidi suka tsaya akan tabbatar da ayyukansu da maganganunsu da niyoyinsu akan hanya madaidaiciya suka shirya to ranar tashin alkiyama su ne za su samu fa'idar wannan gaskiyar tasu Allah madaukakin sarki ya shigar da su gidan rahama ashe kaga wannan yake nuna kenan dole mutum in dai har yana so ya kasance cikin marabauta ranar tashin alkiyama to ya kasance cikin masu tauhidi masu gaskiya masu amana masu sanin ya kamata masu bin Allah akan abin da ya umarci masu hani hana kansu akan abin da Allah ya hana dan mutum ya zamanto haka to shi zai amfana da abin da ya aikata a nan duniya ranar tashin alkiyama wannan yake nuna diddin wannan kishiyar wannan ma'ana duk wanda makaryaci marar gaskiya wanda baya aikata abin da ya dace to ranar tashin alkiyama ba zai amfana da ni'ima da rabo da rabo da Allah marubucin sarki ya tanadarwa masu imani ba shi yasa nan mutum ya kamata ya zaba makarsa wajen zama shin kana daga cikin waɗanda za su amfana da sallolinsu da azuminsu da karatun alkur'aninsu da kaɗaita allahnsu da gaskiyarsu da tauhidinsu da kaɗaita allah da bin manzo ranar tashin alkiyama wanda za a ce da su lahum jannatin tajri min tahti al na gare ku aljanna wanda koramu suke gudana a cikinta khalidina fiha abada wanda za ku dawwama a cikinta har abada radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi za su dawwama a cikin aljanna ba za a taba canza musu ba ba za a taba rage musu ni'imar da take cikin aljanna ba duk lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya faɗi wani aiki ayyuka na alkhairi da za su shiga da mutum aljanna in ya shigar da su aljanna sai ya ba su garantin cewa halidi na fiha abada za su dawwama a ciki ne wanda yake nufi domin duk daɗin duniya duk yadda ya kai lokacin da ka tuna ba za ka dawwama ba sai ka ji ba daɗi duk yanzu duk abin da muke rayuwar nan a duniya ka samu kuɗi ka samu mulki ka samu kaza ka samu duk abin da lafiya ka yi duk abin da duniya tana gara ma yadda ka san yadda kake so haka ake yi duk abin da kake so shi ake baka ko tunanin abu kai ne ka ka samu amma duk wannan farin cikin kana cikin sa na da katina akwai ranar da zaka mutu sai ka ji ba daɗi da katina akwai ranar da za a tsaga kabari a taka sai ka ji ba daɗi to sai Allah madaukakin sarki yake fara yankewa 'yan aljanna jin daɗin da za su ƙara himma su yi aiki babu ranar mutuwa a wancan kai duniya ba ma akwai ranar mutuwa an ka tuna tsufa ma kafin ma a zo mutuwa tsufa kansa bala'i domin akwai lokacin da za in aka bar kama a duniya akwai lokacin da duk wannan kayan daɗin duniya ba zai amfani ka ba da ka kai shekara saba'in to fa an fara zare ma hatta zaki ka ga wannan dandana ya fita da alewa sweet mai zaki ka samu chocolate mai zaki da dista in ka sa ta a ɗaya ne da gishiri da siga ɗaya ne da ɗaki da mai ɗaya ne ruwa kansa kun ga wannan ruwan sai ya kai kawai kana sha ne don kanka mutu amma ba ya da tas a bakinka to sai kuma komai ya kare kuma ko yanzu din nan mu da muka kai shekara hamsin ka tuna kai kanka da ka kai hamsin ko ka kai sittin da in ka ɗauki alewa in muka sa a baki shau nan da muke ji har tsayen mu ta yi motsi wallahi yanzu ya rage wani zaƙin ma na alewa yanzu in ka sa sai ka ji zaƙin ya ma yawa sai ka maza ka fito shi da amma da ka ba dan yaro dan shekara goma in ya sa kaga har tsalle ke kunnuwansa har motsi suke saboda zaƙin da yake ji da daɗin da yake ji to tafiya fa ta fara tafiya tun daga nan an fara ma tafiya tuna al'amuranka sai ka manta komai za ka kai tsohon da sai an gaya ma komai yanzu a yi magana da kai a kan bene in aka sauko ƙasa aka taka mata sakala sai ka ce yaro ne ma kuka ce ɗazun nan ka fara manta ƙwaƙwalwarka yadda take riƙe abubuwa kuwa in daman baka yi karatun alƙur'ani ba ba abinda za ka haddace in ka ga ka iya ƙur'ani ko haddace ta farko amma in ka kai wannan lokacin ba abinda da ka za ta riƙe sai ka rinka jin sai ka daina jin kanshi sai yaro ya shigo ɗakin ka yi kashi jikan ka ya fita daga ɗakin ka kwana da kashin sai wani ɗanka ya shigo baba haka ka kwana ka ce menene baka jin ware duk ka haɗiye shi baka sani ba sai an zo an fitar da kashin sai ka zo yunkurawa ka tashi ya gagara in za ka tashi sai ka rinka ta dabaru ta ina zan tashi hannu na zan dogara bango zan rike tafiya sai ta gagare ka ga kafar da komai ba rishin lafiya ba amma tafiya ka taka yanzu ka zo dan masallacin nan sai ka yi yan dabaru ka dan rike ka kira wuya muna ganin tsofi a unguwa ku gani sai zai dan rike da wani abu yana magana hutawa yake tafiya ce ba za ka yi ba kafafun gabaki ɗaya sai sun daina domin wa man nu'ammirhu cikin fil khalqi to rayuwar duniya babu wani abu mai daɗi da ka hango ta wahala in mata kake takama da su kana kallon su ba abin da zaka iya ka gama turin naka duk ka gama ka sha maganin kaza ka sha maganin kaza kana ta lallabawa ka kai sittin a sha wannan jiko a kawo ba wannan da ƙarshe jujjuban zai daina amfani da maganin biyagara ɗin duk ta daina amfani da maganin bature duk abin da ka sha ba abin da za ka yi ka kawai matanka tana nan ta zuba ma ruwan alwala da ruwan wanka kai wanka kana kallo tana kallon ka kuna kallon juna ba yanda za ka iya to komai zai kare a duniya to shi yasa Allah madaukakin sarki in ya faɗa aljanna sai ce khalidina fiha abada dawwama da za a yi za a dawwama ana yan shekara samari majiyi karfi yan shekara talatin da uku zuwa arba'in haka kake ko ba ka taɓa ɗagawa ba test ɗinka ba zai tafi ba ƙanshinka ba zai tafi ba ƙarfinka ba zai tafi ba komai naka yana nan 100% full ɗinsa ko ba raguwa a haka yake gejinka ba ka fitsari ba ka ba haya ba rikin lafiya ba ciwon kunne ciwon duk wani abu na nau'i na rikin lafiya babu shi sannan ga matan da aka sama gabaki ɗansu da hurul ɗin ɗinsu gabaki ɗansu a turaba gabaki ɗinsu shekarunsu daidai wa daidai yan shekara sha takwas takwas kuma su ma ba sa gaba ba sa ba ba sa jinin al'ada ba sa fitsari ba su da majina ba su da komai sannan kuma babu wani lokaci da za ce ka gaji za huta duk lokacin da kake so ba gajiya a jikinka ba gajiya ta cin abinci ba ga zuwa ta shan abinta ba gajiya ta tara da hurin ɗini babu wani abu da zaka ce na yunkuro ina son abu na kasa babu in aka kawo ɗan shila gasassu da madara kati kakoshi sai aka kawo wani nau'in abincin sai ka zu idan ka ya kai kana so ka ci kawai sai ka ji an ma yasa an yashi kawai ka ci gaba da tsurawa. domin dama babu inda yake fita da ƙarfinka da komai to wannan ita ce aljanna sannan kuma bayan ya faɗi wannan halili na fiha abada kana da tabbacin dawwama a cikinta har abada kana da tabbacin da'in da yake ciki ba za ka tsiyace ba har abada ba zai ragu ba kana da tabbacin cewa babu abin da ya dame ka kuma babban wani malamin mu Allah ya gafarta mishi ko kuma ban san yanzu yana ina ba tunda Sudan ta watsa na daina jin labarin sa Allah ya sa yana rayu in ya faɗa mana abin aljanna ya faɗa mana abin aljanna ya faɗa mana abin aljanna muka yi shauƙi a aji sai kuma ya dariya ya ce shi ba abin da kuma nake jin daɗi akwai abin da nake jin daɗi ba ku tuno ba mai dariya mu ce ne ai malam dadi yayya yace babu ba da kudin ce fa wato duk wannan dadin ba fita za kai ka nemo ba ka kawo kana kwance a duk bala'in ka dai a duniya ne ka fita ka lissafi ma zai hana ka in aka tara ma kudin ka ci ma abincin hankalinka kwance to a lahira babu ba da kudin ce fa babu inda za ka je ka nemo abin da za a biya yau ko duk mun san cefane ne yake gara mutane to babu wannan cefanen to bayan Allah ya faɗi wannan kuma zai faɗi abin da ya fi wannan daɗi ga baki ɗaya shine menene radiyallahu anhum wa radu anhu Allah zai yarda da su ganin Allah da zai ce ya yarda da bayi wannan ya fi aljanna daɗi lillazina amanu lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyada din wannan yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace akwai lokacin da Allah madaukakin sarki bayan kowa ya shiga aljanna ya shiga gidaje an huta an ji kowa ya ga ni'imar da aka yi mishi sai Allah ya sha mai shela ya shela ya aljanna dan aljanna kowa sai dan aljanna mu kasa ido mu kasa kunne mu ji Allah a ce da izinin Allah sai ce akwai wani abin da kuke bukata yan aljanna gabaki ɗaya mai istifaki babu abin da muke so ya Allah akwai abin da kuke son ƙari na daɗi a yi muku duk kwaɗayinka duk zalaman mutum ya ce ya Allah komai ya isa ba ma bukatar komai duk abin da ka ba mu an kai jeji sannan sai mai shelan nan ya ce akwai wani abu guda ɗaya da za a ba ku Allah da su ce menene sai ce za ku ga ubangiji madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya yayi hijabi sai sa Allah ya ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wujuhun yawma idin nazira ranar da fuskoki za su ga ubangijinsu to idan 'yan aljanna suka ga suka Allah ya waye hijabi duk suka ga ubangiji madaukakin sarki to fanabil betil inda da za a yi musu na jikinsu kowa za a ƙara ƙirarsa domin ba za ka iya ganin ubangiji madaukakin sarki sai an ma wani satin na musamman a jikinka sannan hadarar ka iya ɗaukar hadarar ubangiji madaukakin sarki saboda wannan to wannan satin ɗin da aka wa mutane na su iya ganin ubangijinsu da kuma a murnar da za ta kamu da su to kuma sai zaman to ya fi duk wani abu na aljanna ya sai ka manta da komai ka manta da abincin da matan da naman da koran duk ka gama ba ka bukatar cin wannan daɗin kawai ya isa annashuwar da za ka ji da abin da Allah zai imsa wa 'yan aljanna a cikin za ka ga sun wadatu da komai ma yanzu ba wani ta abinci ake ba ko ta nama ko mene da ne yanzu sabon shiga muka shiga kaga wannan ka dan fusga kaga wannan ka fusga to yanzu ka zo duk ma ka zo kaga komai ma ya ji sai a aljanna saboda yanzu ka taho da wani irin karashi da wani irin yanayi wanda yanayin kawai ya ishe kai gamsar da kai da duk wani abin jin daɗin duniya Allah malaukakin sarki shi ya kimsa ma wannan ya sa alamar madaukakin sarki a wani waje ce wa ridwanun min Allah akbar yardar Allah akbar ta fi girma da wancan aljanna duk abin da ake faɗa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai Allah ya ce wa ridwanun min Allah akbar yardar Allah kuma tashi ita ce wadda ta komai sai Allah ce zalikal fawzul wannan rabo mai girma ga duk wanda ya samu wani shi yasa Allah a wani waje ce limisil hada fal ya'mal amin kwatan kwatin dan ka samu wannan to masu aiki ku yi aiki ba wai wannan duk bayanin da muka yi bai kai ɗaya cikin miliyan na aljanna ba amma Allah ce limisil hada falyamal al'amiluna masu aiki su aiki don samun wannan ba kawai zaba za ka kai ta barci a duniya ba kai ta yaƙi haram yaƙi halal kai ta algush a kasuwa kai ta cutan mutane kai ta haɗinci kuma kaga wai za ka samu wannan daɗin a kana nesantar da kanka ne daga wannan daɗin ya kamata ka yi aikin da za ka kusantar da kanka ga wannan ni'ima shi yasa a wani waje Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun anan ne masu gasa suke yin gasa kai gasa na sallah kai gasa na azumin nafila kai gasa na halartar farilla guda biyar kabbarar farko a rinka yin ka da ita a masallaci kai gasa na karatun qur'ani da haddasa da fahimtarsa kai gasa na sadaka da kyauta da kake wa mutane ka yi gasa na zumunci ‘yan uwanka mata da yayye da ƙanne wanda suke aure a gidaje daban-daban ka rinka zuwa kana zuwa da kanka duk kuɗinka duk sarautarka kana zuwa har gidansu ba don su suke da bukata ba su za su zo ka rinka ganin a gidansu ka je kawai ka gaishe da ita ka kawo alheri ka mata duk inda wani aiki da yake za ka samu lada idan iyayenka suna raye mahaifiyarka tana raye babanka yana raye to ga ka a ƙarƙashin ƙafan mahaifiyarka ce duk wanda Allah yawa goma gomashin alkhairi mahaifiyarsa tana raye to aljannarsa tana tana gatanan a wajenta shi yasa wani bawan Allah ya bugo mun waya yace to akara maka Allah ga ni yanzu na biya umara miliyan uku da wani abu yanzu gashi amma nawa mahaifiyata alkawari kuma gashi yanzu an zo an ce mana nan da kwana biyar ko shida za mu tashi yanzu an zo an ce mun kuma sai na cika miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ni kuma in cika miliyan biyu da dubu ɗari shida da ni da mahaifiyata ba ni da shi ya zan yi na ce maza ka cika wa mahaifiyarka ta tafi ka mata alkawari ta sa rai na ce maza ka cika ba ka da wani abu a duniya da ya kuce ka faranta mata rai ta ce miliyan ɗaya da dubu ɗari uku je kaka yake yanzu muna gama waya da kai gafar tamala zan tura kuɗin ta tafi na ce ka tura kakka take ka je ta tafi kakka ce wai kai za ka ka kyale ta ta je wataƙila saura rayuwarta ya zo ƙarshe ƙarshen ta akwai umara nan gama goma za ka yi ta zuwa ba ita don haka tura mata ta tafi to haka ake in dai mahaifiyarka tana da rai mahaifinka yana da rai to shine aljanna ka da aikin ai kirkin ka ya kare a nan kakka wani wahalar da kanka wani malami ya ma addu'a ga wajen addu'a mahaifi ka kullum da safe ka je ta ma addu'a da yamma ka je ta ma addu'a ka gani ka mata duk abin da za ka mata ka mata da kanka amma mu yanzu ba haka ba wallahi da yawa daga cikin mu abincin da muke ci da matanmu iyayenmu mata ba shi suke ci ba ka sai kwai ka sai dankali ka sai abubuwa baiwa Allah tana nan ita ba ta gani kullum kana shiga wa ka nama kaza ita ba ta gani to ta asara ce ta fice wani babu asarar da ta fice wani lokaci ne ko ba ba za ka daina ba in mata mutu haka aka ce ka nemo yadda da kanwarta zala ta da ya baka aiki yace al-khala bi manzilatil umm kanwar uwa da yan uwa ita ma matsayin uwa nan in mahaifiyar ba ta nan kuma kannanta da yayyanta za ka dora to wafi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wannan shi ne wa'anda suke gasa a haka za su yi gasa kayi gasa na wannan ayyukan ka kaga yadda Allah zai masu tun daga duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim duk abin da yake cikin sammai da kasai mulkin sa ne kuma shi ne mai iko akan komai shi ya alici komai shi ne mamallakin komai shi ne mai juya komai shi ne mai iko akan komai duk abin da ka gani a duniya mulkinsa ne a ƙarƙashin ƙudurarsa da mashi'arsa kuma baya da mataimaki baya da waziri baya da badili baya da ɗa baya da uwa baya da uba bai da wani abokin bauta Allah shi kaɗai ne yasa ubangiji madaukakin sarki ya rufe wannan suratul ma'ida da wannan don ya nuna ma komai nashi ne kuma komai a ƙarƙashin shi yake kuma shi ne mai gudanar da komai don haka duk abin da kake nema na duniya shi za ka nema ya ma hanyar da ya ce in ka bi za ka samu ita ce hanyar samu ba hanyar ka ba duk wani tunanin ka ka ajiye shi gefe abinda Allah madaukakin sarki ya ce binan to nan za ka in kai haka to shi ne za ka samu Allah madaukakin sarki ka taimake mu Allah ka sa muna cikin yan aljanna ubangiji madaukakin sarki ka tabbatar mana mu kasance daga cikin yan aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ka iya mana da iyawarka ka agaza mana da agazawarka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki musulmi a duk inda suke Allah ka taimaki musulmi a duk inda suke ya Allah ka karya Amerika da Isra'ila Allah waɗannan yakin da suke so su afka Iran in sun afka Allah ka sa iranta ya yi fata da su Allah ka sa Iran ta kawo ƙarshen Isra'ila Allah ka sa iranta ta ƙarshen za ta kawo mana ƙarshen Amerika da dukkan ƴan sanzagin su ya zal jalal wal ikram Allah ka karya makiya addini Allah ka karya masu mana kutun gwila masu son cutar da musulmi ya Allah wanda suke kashe ƴan uwan uwanmu musulmi a kudu a arewa ba su ji ba su gani ba ya Allah ka saukar musu da bala'i Allah ka saukar musu da bala'i Allah ka ɗau fansa Allah muna ka ɗaukan mana fansa a kansu Allah ka ɗaukan mana fansa a kansu Allah ka jarrabe su da bala'i duniya da lahira masu kisan musulmi a duk inda suke Allah ka jarrabe su da bala'i duniya da lahira ya zal jalal wa ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga wata tambaya ko bari muka amsa ta guda ɗaya insha Allah sai mu rufe yace assalamu alaikum barka da yamma malam ina da makota hagu da dama da nake ba su sadaka shekaru masu yawa da suka shuɗi amma malam sai na fahimci mafi akasarinsu suna ta yi mun hasada sai na yanke shawara na mayar da sadaka ta da ɗan uwana na ƙauye tunda sun fi maƙota na bukata ko ba su da nisa da ni amma dai na duba mafiya bukata a maƙotan na ba su to malam hakan da na yi ya yi daidai wa a bisa shari'a ta addinin musulunci allah ya saka da alkhairi ko shakka babu ba ruwanka da abin da kake musu ba ruwanka da menene suke yi kai dai in dai da mabukata a cikinsu kai musu mabukatan da cikinsu kai musu wanda bai da bukata akwai yan uwanka da suka fi bukata ka musu inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kakka damu da sai sun ma hasada ko sun ma menene hasada da suke ma masu kila shi yasa Allah ya sa har yanzu kake samun kuɗi ƙarshen da in ka daina kuma Allah ya yanki ka ba ruwanka da su duk inda suna da bukata duk abin da za su yi ka aika musu duk abin da za su yi ka aika musu in ka duba tarihin salihan bayi akwai bawan da aka ba da tarihinsa cewa mai kuɗi ne talakan nan kullum sai ya zage shi yana makocinsa kullum tsine mishi yake mutumin banza baya kaza baya kaza arzikinsa bai amfane mu ba wasu kawai suke kawo mana haka yake tayi da shi to sai wannan mai kuɗin ya mutu shi kuma wannan talakan abin da ya saba duk bayan kwana goma kwana biyar sati ɗaya in ya fito sallah asuba yana buɗe gidansa a soro zai iske buhunan abinci da masarufi da kuɗi na cefane kawai ɗiba ya shiga gidansa ya zo ya zama ya ya ta kuma zo ya bai san wanda yake kawowa ba ya ta zagin mai kudin nan bai san wanda yake kawowa ba sai bayan da mai kudin ya mutu kwana daya kwana bi aka yi abincinsa ya kare sati ya fito da asuba ya buɗe tsoro wayan ya ƙara da a'a ga an ɗauki menene ya zo yana tibiya shi ba da ana kawo mishi abubuwa amma yanzu wayan sai wani ma'aikatan masu kuɗin suke ta oke ina ji gidanka ai alhaji da tsakar dare wajen karfe uku kullum yake ɗauko buhuna a bayansa mu ga yayi nan da su ina ji shine yake kai ma abinci to shine ya je tafi sa ya zo kusa yana ta kuka yana neman yafiya to ka duba wannan fashi ba yadda abokin gaba a unguwa kamar shi ya san in zai wuce ma zagin da yake yana ji masu kuɗin banza masu kuɗin haram yan wuta haka zai ce mishi ya wuce ya kyale shi amma kuma da tsakar dare shi zai ɗauko abinci a gadon bayan sai kawo mishi kaga shi ne wannan ita ce ibnu taymiya malaman duk da suke zagin sa suke ma abin da suka ga dama suka sa aka ɗaure shi su suka sa aka mabulala aka ɗaure shi aka kore shi daga gari amma da suka mutu kuma yake ɗauka kuɗin ne da abubuwa yake kaiwa gidan wannan malama aka tambaye shi ya ne ya ce a to ai suna da rai suna zagina suna zagina ina samun lada suna rage mun zunubi yanzu sun mutu ba ladan ba zunubin ba ɗaya zai mun zunubi to shine kuma sai na so nake in ci gaba da samun lada da gidan shine kuma yanzu nake kaiwa iyalin su cefane to kakka damu da me yama ana yin abu ne don Allah don Allah ya baka lada ba ruwanka da bawa ba abin da bawa zima duk abin da zaka yi dan Allah ka kyale Allah ya gani to shine zaka samu rahamar ubangiji dole sai mun nuna zuciyarmu ba so muke a mana fadanci ba ba mutum sai ya rinka gaishe ka ba sai ya rinka ma ladabi a'a kana yi ne dan Allah duk abu ya sani bai sani ba ya ma daidai bai ma daidai ba kai dai mabukaci ne ka taimaka mushi don Allah to haka ya kamata mu rinka yi wannan ita ce sadakar da mutum zai yi take da nauyin lada wajen Allah domin akwai ikhlasi a cikin ta Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh